mu da yau mu da warhaka mu da sake saurara da ku a daidai wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da za mu gabatar da su a yau Litinin muna 25 ga watan Zulhaji hijira fiyan halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yi daidai da ranar 1 ga watan Yuli miladiyar haihuwar Annabi sallallahu alaihi salam shekara ta 2024 ga mu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. idan mun soma da labarinmu dangane da ajandar prime minister inda a ranar yau inna litinin ne prime minister shugaban gwamnati ali muhammad lamini zain wanda kuma shine ministan da ke kula da sha'anin kuɗi a wannan kasa ta mutunishiyar ya ba da dama domin a gana da shi a fadarsa prime minister shugaban gwamnati ya gane ne da wata tawaga ta musamman ta bankin wato ci gaban kasashen afirka cewa da bewade da suka zo domin ganawa da shi musamman ma kan ci gaban wannan kasa ta mutunishiyar na daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna yayin wannan ganawa ganawa da firaminista ali muhammad lamini zai musamman kan bukatar wannan kasa ta mu ta nijar sha'anin wato kiwon lahiya ilimi noma da kiwo hanyoyi samar da lantarki a cikin wannan kasa ta mu ta nijar su ne batutuwan da suka mamaye wannan zama kuma bisa ga duka alamu zaman zai haifar da mai ido a wannan ganawar. a wannan rana ta litinin ne ministan da ke kula da matasa da watsannin motsa jiki kuma shine kakakin gwamnati kanal manjo ahmadu abdulrahman da kuma gwamnan jihar birnin yamai janar birgediya asuman abdu haruna suka kasance a makarantar engs wato makarantar da ke kula da matasa musamman ma kan sha'anin motsa jiki a jarrabawar ta karshen shekara musamman ma domin ƙaddamar da wannan jarrabawar a hukumance a jawabin minista gaban wayannan daliban musamman ma a yayin wannan jarabawar ta bana minista ya sha su da kowane san abin da ya kawo shi a bana ne ɗalibai 808 ne za su gudanar da wannan jarabawar kuma dukkanin su sun kasance a ajujuwan su musamman ma gaban alkalai guda biyu cewa da jiri da za su gudanar musu da binciken kwakwab domin ganin cewa sun bayyana sakamako mai kyau a wannan shekara abokan aikin musu halarci kadamar da wannan jarabawar kuma sun shi mana karin bayani ta bakin shugabannin wannan makaranta ta ungs to yau dai muna horin ciki da tarbon baki manyan baki don minister ya zo kuma ga yara da suka zo wurin jarabawa ungs ba dai rana ta harko ba da ta fara eh, gyara hilin gwagwarmawa bana muna da talibai 808 da suke neman takararsu ta ƙarshen karatu kuma kun gani dai abun ya zo cikin sauƙi ba mu samu matsala ko guda ba duka yara sun zo da abin da aka tambayi su sun fara ma eh, jarabawa sabuwar shekara to dole ne wannan ai aka ce ai ba ranar wanka ba ake gyaran huska ko kenan tun da wuri mutum zai tashi ya gyara wurin nashi saboda tarban gaba ko ba gaskiya ba kuma kun gani huska ta sake aka ce in rawa in kiɗi ya sake rawa sai ya sake ko ba gaskiya ba kuma kun ga wunin wanda yake yanzu kuma muna hata ba kamar canji ba cikin gyaran wurin kaɗai ba cikin ma eh, eh, karatun boko ma muna da sauye-sauyen da za mu yi da zai sa yaran namu su huta da ƙwararren ilimi in sun huta su zama ƙwararren ma'aikata da za a iya ɗauka cikin aiki kuma su yi aikin da aka tambaye su a yayin da ɗalibai na nan babban birnin yamai suka kasance su 808 da ke gudanar da wannan jarrabawa a jihar da magaram kuma ɗalibai 203 ne ke gudanar da wannan jarrabawa ta makarantar wato engs musamman ma domin samun takarda na karatu na karshen shekara kan kwarewa a fannin wato wasannin motsa jiki a hukumance gwamnan jihar da magaram kanal iso labo ne ya shagoranci kadamar da soma wannan jarrabawa abokin aikin mu na jihar da magaram abdulrahman ma'azu ya yi kuma karin bayani a cikin wannan rahoto. fuskar jihar da magaram ita wannan jarabawa ta neman kasancewa kwararru a fannin wasannin motsa jiki kana da maluma a fannin koyar da darasi gami da tattalin iyali da jin kai ya shafi ɗalibi uku malam ari isaka usman shine shugaban santar na da ya ba mu bayani bisa kan ma'anar ita wannan jarabawa don ga examen ma'anar shi ne ne saboda gwamnati ta tun can fil azal gwamnati ke koyarwa aikin mushannin gudu yan kuɗi familial da yan jeunesse animation don kuma mushannin maison de la culture sauransu a kwana a tashi gwamnati ta lura da akwai promoter na equal play wanda su ma suka buɗa suna ba da wannan diplom ka a samu mishkila saboda aiki ne na hannu aiki ne na tallafa ma matasa gwamnati ta ce to ba za mu bari su su yi nasu ba mu mu yi namu za mu haɗa gaba ɗaya kamar yadda ake cikin sauran eh, sektor gwamnati ta haɗa ta ce ita za ta rika ba da diplom kowa kuma ta samu ake koyawa kuma wani za a ba diplom wanda ya cancanta saboda a makasa aiki tallafa matasa wanga edison ta uku shi an yi ta ɗaya an yi ta biyu wannan bana muna cikin ta uku da region din zandar tana ɗaya daga cikin waɗanda suke eh, batar da wannan abubuwan zuwa ga diplom ɗin matasa cikin wannan fannin bane kahin ya bude envelope ta farko ta jarabawar gwamnan jihar da magaram colonel isuf labo a cikin jawabin da yi wa 'yan takarar wato kandida ya bukace su da su tsaya tsaka tsantsan su ajiye hankalinsu domin nazari game da abubuwan da za su rubuta a cikin takardun nasu kuma da sunan shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa general de brigade abdulrahman ciani da kuma firayim minista ali lamin muhammad zain ya yi wa dukkan 'yan takarar fatan sa'a da rabo sako na alheri game da ita wannan jarabawa. Ita wannan jarabawa za ta kwashe kwanaki guda takwas ana gudanar da ita a bangaren rubuce-rubuce da kuma nuna a zahiri irin abubuwan da ɗaliban suka koya a lokacin da suke samun darussan su a cikin makarantunsu. Daga nasu waje gidauniyar tan da aka kafa ta keton ƙasa wato FSSP a yau ina sun karbi gudunmuwa daga hannun wasu daga cikin 'yan ƙasa da suka yi a a zo a gani musamman ma domin karba kiran shugaban ƙasa kuma shugaban majalisar CNSP Janar Brigadier Abdulrahman Chani da ya ma 'yan kasa na gabas da na yamma da kowane ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya ba da tashi gudunmuwa don taimaka ma wannan ƙasa ta shari domin saka su a fannin tsaro da kuma taimaka ma 'yan na atina da ke cikin halin kakanika a koda yaushe shugabar wannan gidauniya madan bara hajjiya rakiya a yau inna ma wato litinin ta jagoranci karbar wannan gudunmuwa daga hannu wasu daga cikin 'yan kasa wasu daga cikin su musamman ma wannan direba na wato motocin ong ya bayyana farin sa akan yadda allah ya ba shi damar kawo tashi gudunmuwa kuma ya yi kira zuwa ga dukkanin direbobi musamman ma da ke aiki proje-proje da kuma wato masu hannu da shuni direbobi gabobin su ma su yi kamar yadda ya yi ga abin da yake cewa wadda an ka ce ka kasa sai dan kasa ma na kawo da cotisation ina ina kira ga yan uwana chauffeur na cikin ong da na cikin prive da hannun ita ma koko ga mu ce ba ta ita kadai ce ba basu kun ba kun gani mu da muke yi akwai zononi da ba mu zuwa don insecurity donc ya kamata mu yi kishin kasanmu mu yi kotize dan a samu zononin ga samu a ciyo kan aikin gada ake gayi don a samu samu je mu aikin mu da ya kamata donc vraiment mu yi kokari normalement bayan ita ma mu ne les chauffeurs là des ONG et consorts la mu ya kamata mu zo mu shiga gaba pour pouvoir contribuer dans mu samu vraiment mu tsere da essa mão e da kawo san de da shi su. to Allah shi kyauta da fatan kowane dan kasa zai yi kamar yadda wannan direban ya yi saboda zancen kasa ne kuma labusan nino har yanzu dai muna kan batun wannan wato zancen kasa da kuma labusan ne inda daga nasu waje kungiyar ta fararen hula ta Nijar Inui tawagar su ta musamman a yau ina ta zagaye a nan babban birnin ya mai domin ganin yadda ake sayar da wannan shinkawa a cikin farashi mai rahusa da gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar CNSP general Brigadier Abdulrahman Chani ya yi sama ma nan babban birnin yamai domin ganin cewa an sai da wannan shinkafa a cikin farashi mai rahusa buhun shinkafa mai nauyin kilogram 25 a jika goma sha uku da rabi akan haka ne wannan tawaga ta shi zagaya domin ganin yadda ake sayar da su kuma abokan aikin mu sun yi hira da daya daga cikin shugabannin wato wannan kungiya ta nishar uni ga abin da suka shaidawa idanunsu. yau ga mu nan mun fito a yan nijar uni domin mu zo mu kawo mu a cikin wanga matsalan da ake samu na rabon shinkafa muka ce za mu je mu gani ne yake faruwa domin mutane suna zuwa suna kukan rashin shinkafan su tashi tun fajir magidanci ya bar aikin shi ya zo hakuncin rana a ce baka samu buhu daya abin yana da bacin rai muka gani a matsayinmu na farin fula bai kamata ba mu tsaya mu duba wannan lamarin ba tare da muka je mu kwankwaron bincike muga gaskiya ne lamarin ko ko faɗan mutane ne shi yasa muka she opvn da kansa muka iske shi shugaban bayanan amma mun ga eh, mataimakin shi muka yi fira da shi muka tambaye shi tambaya hudu har biyar muka ce na farko mun gode da wanga tarban da ya mana amma muna so mu ji duk inda muka tafi mun iske wuraren a rufe menene dalilin rufewan wuraren ya ce wallahi suna nan suna taro ne domin su gani ya za su yi su samu solution sabuwa dangane da wanga matsalan da ake samu na yadda za a yi a saida wa talakawa kowa ya samu shinkafa ya kai a gidan shi muka ce to mun ji madalla mu na biyu yaya ake yi mutum daya a saida mishi shinkafa guda biyar uku dayan kuma bai samu ko daya ba alhali dan niger inda muke duka gaba daya ne harkar labusani ne zancen kasa shi yasa ya kamata duk dan niger ya samu haƙƙin shi daidai gwalgwado don yadda niger yake bin mu haƙƙi haka muke bin niger haƙƙi suka ce dangane da wannan kuma matsalan da ke faruwa mutane suna zaton cewa shinkafan da suke saida masa su ne kuma suke cikin shaguna nan yamai a sheko shinkafan ga wurin wani mai sai da kaya a niger shine suka saye shi ba daga waje ba suka yi odan shi to dimos kenan akwai shinkafa a cikin shaguna abin da zai sa shinkafan ga ya isa ga hannun kowa ba tare da musji cewa a ah, wanga ya samu wanga bai samu sai wanga da suka saya sun sayar da shi tukuna sannan su yi oda sabuwa wanda za mu samun shi farashi mai rahusa suna kira ga 'yan Nijar mu haƙuri mu tausaya mu juna mu san cewa duk abin da za a fara yi dole akwai wahala amma karshe mai dadi yana nan zuwa wuyan abu shine a fara shi idan an fara shi gaba zai yi kyau muka ce musu to mun ji muna so kuma abu ɗaya har biyu shine su yi saurin bude wuraren sai da abincin tunda suna zuwa karfe goma su rufe karfe hudu ma'aikata ba su da time wanda zai samu ya ba su daman zuwa kafin karfe hudu ko ko bayan karfe hudu su iske an gama suka can allah yadda wannan kuma za su samu matsayin da za su dauka na biyar shine yaya za a yi talaka ya samu shinkafa a gidan shi ba tare da wannan munafukan sun tsaye shi sun zo sun kara saida mana shi da tsada suka ce mana menene muka gani dangane da wannan muka ce buhu daya ko a raba shi ga mutum biyu ko ko abu da buhu a maida shi kilo kilo a kilo dai ko ɗari ka saya ka aje a gidanka naka ne na gidanka ne commerce ba za su same su ba in allah ubangiji ya yarda da sa hannunku da mu da hakurinmu mu wa mu addu'a Allah Ubangiji ya cika musu nihi wanga shinkafa da yake shika goma sha uku da rabi Allah ya mayar da shi shika biyar ma da izinin rabbi sai cani. haka ne sai cani kuma sai ios da fatan allah ubangiji zai kama ma shugabannin kasashen mu guda uku akan aikin alkhairin da suka yi a cikin wa'annan kasashen allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro da damana mai kyau a wa'annan kasashen namu da ma kasashen musulmai baki daya da wa'annan ne muka zo karshen labaran namu ne